Ni fa da kwastomomi ne da ni, amma yanzu sun daina zuwa na rasa me yasa. Kudu melasi, ka ji wani inyamurin warin baki, kai. Suna na Hemsi Tigo mai waka, amma an fi sani na da Tigo na rasa me yasa. Ni kuwa anya ba industirin warin baki na higo ba. Kai, lafiya? Eh, lafiya, lafiya. Ka tabbata. Wayo Allah, na tabbata, na tabbata. Ok, za ka iya faɗan sunanka? A'a, gaskiya a'a. Amma me yasa? Bala i alquran guduwa zan. Malam kawai ka zo ka tarfa ni sai feshe ne kake da warin baki. kamfanin fata. Ka yi haƙuri ka zo mu ƙarasa aikin nan ka ji ko? Ina za ka je tsaya a nan? Tasi tasi. Masu tasi ku tsaya ku tsaya. Malam ka dinga wanke wannan bakin mai kama da kashin gardi. Amma me yasa? ku tsaya ku tsaya idan ba ku taɓa zuwa gidan nan ba ku danna mana subscribing.